Ah, ina tare da kaftin Balaji Brain ah, ɗaya daga cikin shugabannin riko na jam'iyyar APC na ƙasa baki daya. Kaftin ah, a wannan asabar ɗin za a yi zaɓe na shugabannin APC a jihohi ya lamarin zai kasance ne? Eh kamar yadda aka saba insha Allahu a gobe asabar za a yi zaben shugabannin jam'iyya matakin jiha a kowace jiha a Najeriya banda jihohi guda biyu wanda wasu dalilai sun sa wannan ba za a yi wasu daga baya. amma sauran jihohi talatin da hudu da birnin tarayya Abuja za a yi su a gobe insha Allah. Misa waɗannan jihohi ukun ba za a yi zaɓen ba? Ba faɗa ba ne ba rikici ba ne ba wani abu ne. Eh waɗanne jihohi ne waɗannan guda uku? Su biyu ne ba guda uku ba guda biyu. Oh guda biyu waɗanne wanne wace eh. jiha da wace jiha eh, Da jihar Oshun da jihar Ekiti. Su muna da zaɓen gwamna a watan Jun da zaɓen kasan su wani jihohin an samu gwamnonin ba su kama mulki a Etiket da Ocean State ba sai da wadda suke kai illegally suka yi shekara uku da rabi tukun kotu ta karba ta bawa wadda suka ci zaɓe daidai saboda haka sai yanzu ne suka cike shekaran su hudu saboda haka su sun fi shirin zaɓe yanzu akan shirin congresses saboda haka za a congresses da an gama zaɓe. Kaftin Bala Birnin da kai aka dama a jam'iyyar CPC kafin a haɗe a zama APC. Wasu suna mafar gabar cewa ba mamaki za a sake samun irin matsalolin nan na canza 'yan takara eh, a iya samun hatsaniya a wannan zaɓen. To a yanzu ba 'yan takarar zaɓe ake yanzu shugabannin jam'iyya ake eh, zaɓe. a su shugabannin jam'iyyun manajoyin watakila ka ga an sa shugabanni da watakila za su iya zama 'yan amshin shatan wasu 'yan takara ne na nan gaba. To wannan kam eh, a ko'ina ala halin ba za a kasa samun irin wannan a sha'anin siyasa ba. daman zaben siyasa akwai interest a ciki sai dai kawai tabbaci shine na san tafiyar apc za ta bambanta da tafiyar cpc saboda yanzu akwai interest da yawa akwai mutanen da suka zo daga background daban-daban don haka wani abin da aka yi shi aka zauna lafiya a cpc an yi shi a apc ba zai yiwu ba ba za mu a fara ba wani abu saboda an san ba gurbin sa wani